ranar shari'a tana zuwa lokacin da za a gwada zukatanmu ka shiri domin wannan rana allah ya sa yesu almasihu ya zama mai shari'a zai ware mai bisa ga abin da ya gani cikin zukatanmu yana ganin komai ya san kuma dukkan waɗanda suke yawa magana allah biyayya waɗanda suka zunubi za a aika su cikin wutar da allah ya shirya wa shaidan allah yana shirya gida mai kyau domin waɗanda yesu ya wanke zukatansu yesu ya ba da ransa don ya wanke muguntar da ke cikin zukatanmu wannan babban abu ne idan mun juya wa ƙaunarsa baya mun ki tsarkakewarsa ba zai ji tausayin mu ba a ranar shari'a ba zai yarda mu shiga gidansa mai kyau ba zai ce ku tafi daga nan ko masu aika mugunta ban san ku ba ko ba na ba ne za mu shiga wuta har abada yanzu ne lokacin da za ka karɓe su ka yi shiri domin ranar shari'a baka san lokacin da mutuwa za ta zo ba za ka rasa zarafi baka kusan mutuwa ba wata rana yi wata rana mota ta kusan kifiya da ku watakila maciji ya sare ka watakila ka ciwo kwarai amma baka mutu ba don me baka mutu ba domin allah yana so ya sake baka dama ka ba da gaskiya ga yesu kaunarsa tana da girma yana so kowa ya karbi yesu ya bi shi Waɗansu suka ƙi suna da babban baƙin ciki a ranar shari'a isowar yesu a duniyar nan al'ummai za su ji tsoro za su ce maduwa su dafandu da ga fuskansa, wannan ƙarshen ranar Allah ce, wani ne zai zai ranar ko kun ba da toka ranana, ranar ba zaya ce babu dama, zaya na aiko Yesu Kristi, ko kun ki ku shi. Kungici ya shi abisa bisa itace domin ba ku ƙaunarsa. Wannan ƙarshe ranar Allah ce, wani ne zai zai ranar nan, ko kun tuba da toka a ranar nan, zaya ce babu dama. Ni ma ranar ramawa ta ta zo, dari saka ma kowa bisa gwargwadon aikin da ya yi da kuma ladansa wannan rana Allah ce wani ne zazaya ranar nan hukuntu ba da tuka a ranar nan zaya ce babu dama. na gama na gama kun shiga wutanan na shirya ma shaitan wayo Allah mu mun shiga azaba ikun shiga ba da san wannan ƙarshen ranar Allah ce wani ne zai zai ranar nan ko kun tuba da tuka a ranar nan Buddha Babudama.